أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا سيدنا سيد هارون حسن Eh, tarihi na iyayena sun kawo ni daga eh, sokoto don garin na karami anan ne karatun allo nan kan anan burget daga nan kuma na tafi maiduguri maiduguri da jini shekara daya na sake dawa kano na sake koma maiduguri na dawo ne kano to anan ne kama karance-karance na karatun alkur'ani alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya da kai gaskiya sai in ce allah saka malin jafar da alkhairi da iyayensa da shi allah lullube su da rahamarsa allah ya musu rahama wato lokacin da kafin mu haɗu da malin jafar wannan dai karatun da ka faɗa na gargajiya da muke yi na gargajiya shi ne nake yi amma ni da matan nan ta so mutum ne mai son yi karatu irin na laraba ina yin sa amma ba da ka'ida ba to asalin mu da malam jafar sai buɗe makaranta makaranta ihya usunna sunan makaranta na bayan na railway wajen sheshe tsoho sheshe to bayan ta ka je aka yi interview za ka sani aji na biyu to farko abin da ka fara koyar da mu huruf yadda ake faɗan kowane baki da sauransu a karantar da mu to sai zama duk sanda za a yi taro na makaranta da sauransu sai malam sai ce in tashi in buɗe da karatu alƙur'ani a nan muka fara saba da shi to wannan sabon akwai makaranta akwai masallaci yana nan bai Road wanda marigayi Alhaji Lawan Atana ya gina lokacin ko shi kullum ina gurin ko lokacin ina musu malimanci to da muka saba da shi Alhaji Lawan a Alhaji Lawan Atana Alhaji Ansa da Alhaji Lawan Atana salisu kabara da sulemanu to ba manta mun yi azumin ko litinin da ya ko alhamis mun yi buɗe baki a nan gida alhilawar sai yake cewa da allah wani malami za a samu ina ma farkon haɗuwanmu da malam tafsirin tafsirinmu na farko sai suka ce ni na san malaman nan wani malami ne ke sai na ce da su to ni dai malam jafa ne na sani to lokacin duk ba su san shi ba ne muka ce bari muka yi sallar isha sai muka je tirayen inda wannan masallacin na abin nan sai na je na gabatar da su na ce kuma ga abin da ya kamu sai yi shuru sai ce to wace rana muke gani za a sa sai muka ce to mana ai kai ne da za ka bada lokaci sai ce to musa laraba sai muka ce yayi sai ce to kai malam sai kai za ka ja min baki wannan shine farkon ɗonmu da shi gaskiya ba zai iya cewa amma lokacin lokacin farkon abin da baban gida ne tunda sai da muka shekara goma sha takwas muna nan tafsiri muka sauka lokacin da muka fara tafsirin muna bin shekara jan goma to sai zan ɗauko ma abin da haɗa ma da karatunmu na maiduguri shi ma ya aka yi don duk wannan tarihin duk ba ni ba wani zai gaya maka shi duk wannan da suka kusa da malam jama ƴaƴansa ba sani sai sai alhaji indini ya gina wannan masallacin na damborot to dama salisu kabar abokinsa ne aminin sani sai ke cewa da shi shi ya gina masallaci yana son malaman da zo su raya gurin nan sai salisu kamar ya ce eh, akwai malaman da yara ne matasa amma suka zo za su raya gurin sai aka ajiye duk karshen wata za mu je mai karatu alhamis juma'a malam ya yi hudu ba juma'a mai tafsiri na kwana biyu sai mu dawara a asabar to da haka aka fara har azumi ya zo da lokacin azumi ya zo ya ce yana son mu je can mai tafsiri to nan garin aka rinka rigima nan suka ce ba za ku sayar da ba to sai aka aje cewa mu je mai karatu mu je mai tafsiri na kwana sha biyar mu dawo nan kano ne sha biyar da muka je muka fara tafsiri mutane suka fara haɗuwa kwana sha biyar aka zo aka tada rigima cewa da ce shi bai yadda aka koma kama ba aka rinka rigingimu fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah inna allaha ghafurur rahim ubangiji yace ma kana bai dace ba ga annabi ma'ana mastaqama linabiyyin eh, to gaskiya a rayuwa abin nan man taba a taba mun mutuwar da ta girgiza ni ba domin na dawo daga masallaci da asuba na azkaru sai aka bugo waya daga tudun murtala wani yana ce da shi rabi sai ke cewa ni malam me yake faruwa ne an ce a ah, ga malam jafa sun ce a ba wannan magana ne ban ji wata magana ba to sai aka bugo min daga gashuwa cewa an ce an harbi malam jawa sai ni ce babu wannan bayanin to faɗa wannan magana ta gashi sai na ji ciki na kaɗa ni ban na tashi zan ban ɗaki sai wani ya bugo min daga cikin murtala sai ya ce mala abdullah pakistan ya gaya masa cewa an kashe malam jafar yana yanzu ma yana gaban gawarsa to ciki na da ya kada na shiga ban daki sai na ji kuma babu yana sake fitowa to ni dai ban san ma lokacin ban san san da ma na je gadon kaya ban san san da na je dorayi ba gaskiya ba a taɓa mutuwar da nan shiga wani yanayi ba irin wannan abin da don sai zuwa ne na tare da ma na jafa a cikin makara an masa wanka an sa shi a cikin you. to daga a'udhu ne karatun bai je gaba ba kuka aka rika yi da ni mai jan baki da wanda suke sauraro haka mai duguri ranar farko ina zuwa ma na zauna kawai mutane gaba da sai aka fara suratul bakara tana cikin wadda take bani wahala a wancan lokaci suratul qaf yawanci da ana karanta gaskiya da wahala a karanta shafi biyu da sani akwai abubuwa da dama amma zan faɗi ɗaya kusan duk inda na zauna alfarma ce ta mutane a bani gida in zauna sai ga shi na samu hannu sai guri an yana tsoron da aka zo ana buga kwano da na je sau da farin ciki sai na fashe da kuka na kalli gidan da Allah ya bani har su masu yi min aiki suke ta mala ai sai ai wa Allah godiya ganin ni nake ni ne mallaki wannan kuma gashi har ana buga kwano ni yanzu gaskiya ba abin da take damuna illa in ganda na zo na karanta alkur'ani ban da shi ban da wani abu da nan wani ban karanta alkur'ani ba na jin daɗi ba da wani mai muhimmanci wanda ya fi wannan yin a rayuwata domin duk da ban yi karatun ƙur'ani zan ji kawai a wannan rana ba na jin daɗi jiki na warkata yana cikin ina nama yana daga cikin abin da nake so a rayuwata <laughs> yanzu dai ina da mata uku ya'yana kuma sun mutu da yawa gaskiya ya'yana sun kai sha bakwai da suka mutu gaskiya yanzu yana da yaya sun kai ashirin burina ni yanzu ba da buri illa in gana cika ma lafiya in cika da imani ban da wani burin da yake da kamar wannan wani أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أصاور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق وإذ تبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا